Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da kasancewa da mu a wannan shiri. Hukumar Kula da Sadarwa ta Najeriya NCC a takaice tana duba yiwuwar ƙayyade shekarun rajista da kuma mallakar layin wayar tarho. Wato ƙananan yaran da basu balaga ba ba za su iya mallakar wayar tarho ba. Sai dai iyayensu su yi musu rajista kuma duk wani abin da zai biyo baya iyayen za a tuhuma. Muna tahe da cikakken bayani da kuma hirarraki a kan wannan. Sannan kamar yadda aka saba kowace rana ita yau, editan jaridar Aminiya Salihu Maƙera yana tahe da tsarabar labaran da ke kunshi a cikin jaridar ta Aminiya mai hita yau Juma'a. To bari mu hara da Sagir Kano Sali. Mataimakin editan kawahen Aminiya ta intanet wanda zai mana cikakken bayani da ƙarin haske akan daftarin ƙudurin Hukumar Kula da Sadarwa ta Najeriya NCC na neman ƙayyade shekarun yin rajista da kuma mallakar wayar tarho. Hukumar sadarwa ta ƙasa ta fitar da wata sanarwa da ke nuna ƙoƙarinta na ganin ƙayyade duk wanda bai kai shekara goma sha takwas ba cewa ba zai iya rijistar layin shi ba. saboda wasu dalilai wanda kuma wannan ya jawo cece kuce bayan kafafen yada labarai sun ɗauka su ma kafafen sada zumunta mutane ke ta tafka muhawara akan wannan batu to daga baya sun fito sun ce a'a ba wai hanawa za su yi ba sun bayar da dalilai menene a cikin wannan sanarwa kuma waɗanne dalilai ne suka biyo bayan wannan cece kuce To wato kafin mu je ga baci abin da ke kunshi cikin wannan sanarwa da ita NCC ta fitar daga baya wato daftari ne na doka da za ta yi wato daftarin gyaran dokar da ta shafi abubuwan mallaka na layin waya da kuma harkar sadarwa ita ce wato 'yan jarida suka yi ido hudu da ita a shafin ita wannan hukuma ta ncc suka kuma gano wasu abubuwa da suke ganin sun dauki hankali musamman batun ƙayyade shekaru saboda haka labarin da kafafen yada labarai suka yi cewa ncc za ta kayyade shekarun mallaka da yin rajistar layin waya zai fara ne daga masu shekara goma sha takwas zuwa sama abin ya jawo cece kuce shi yasa daga baya ta fitar da wannan sanarwa to ita wannan sanarwa da shi daraktan yada labarai na wannan hukuma ta ncc ike ciko a da ya fitar tana cewa saɓanin yadda ake yadawa kafafen yaɗa labarai da wasu wurare cewa ncc za ta haramta wato 'yan ƙasa da shekara goma sha takwas mallakar layin waya tamkar wato tauye musu haƙƙinsu kenan na yancin mallaka da sauransu ta ce ba haka ba ne abin da hakan ke nufi shine dokar ƙasa ta ƙayyade shekara goma sha takwas a matsayin shine shekaru na cikar hankali da za a kama mutum da alhakin duk abin da ya aikata kuma dokar ƙasa ta ayyana cewa duk abin da mutum zai yi na ciniki da yarjejeniya da sauransu to wajibi ne sai ya zama da cewa bangarorin biyu sun mallaki kan hankalin kansu shekara goma sha takwas zuwa abin da ya haura haka saboda haka idan har za a kulla wannan yarjejeniya ta mallakar kati ko kuma kulla mallakar layin waya ko kuma sayan wato na mallakar layin waya ko kuma amfani da harkokin sadarwa wajibi ne bangarorin biya zama sun mallaki hankalin kansu saboda haka shi yasa abin da ake magana ke amma kuma ƙarin haske shine abin da hukumar ta shine bai hana waɗanda shekarun suka gaza goma sha takwas amfani da waya ba ko kuma samun layin waya abin da take cewa shine iyaye ko kuma waliyai masu kula da waɗanda waɗannan mutane da shekarun suka gaza sha takwas za su iya sayan layin waya da sunan su iyayen ko waliyan amma su damƙa wa waɗannan masu ƙananan shekaru ɗin su yi amfani da shi duk yadda ya kamata amma ƙa'idar ko kuma sharaɗin shi ne su waɗanda suka hannanta waɗannan yara layukan wayansu su ne za su ɗauki alhakin duk abin da ya je dawo sakamakon amfani da waɗannan layukan waya da yaran suka yi bayanin shi ne. ncc tana cewa ta fitar da wannan tsarin ne saboda kare yaran daga yiwuwar afkawa wani haɗari da zai iya kasancewa misali ta hanyar amfani da layukan wayan wanda kuma zai iya zama barazana ga harkar tsaro wannan kuma wani salo ne da ta ɗauka kuma wani mataki ne da tabbatar da cewa ana lura da yadda ƙananan yara suke amfani da waɗannan hanyoyi na sadarwa ta yadda ba zai je ya jawo ba cikin rashin sani ko kuma ƙuruciya mai ƙaramin shekaru ya je ya jawo wani abin da za a zo ana kuma asha. Sagir Kano Sale kenan mataimakin editan kawahen Aminiya ta intanet a tattauna wasu da Muhammad Awal Sulaiman. A kan wannan yunkuri na hukumar NCC Bilkisu Ahmed ma ta tattauna da Aishatu Shatima, wata matashiya ɗalibar jami'a 'yar ƙasa da shekara goma sha takwas da haihuwa. Bilkisu Ahmed ta hwara da neman jin ra'ayinta a kan matakin. ya yi daidai saboda inda abubuwa ke tafiya yanzu. Mm. Kin ga yanzu a ka'idance shekara goma sha takwas shine legal age mm. a constitution da komai. Mu da muke karkashin shi dole muna hannun iyayenmu dole suna duba abubuwan da muke saboda ta saman sim card din nan daga karfen number waya mm. daga number waya ka za a iya samun ka a su Instagram su WhatsApp sannan za ga tsika mazaje ko garada sun fara ma kananan yara magana. Hmm. A cikin su zai iya cikar da maganan banza maganan iskanci a lallata ma yara. In kuma iyayen ba sa sa ido yawancin ba wai hankali ba ne da mu ba. <laughs> Sai dai kalilan a cikin da wani ke min magana ni ba na so. Hmm. Kuma ga ƙuruciya. A saka a saka a zo masu satan yara sakarar sata yara yara su bari location su ana gane location mutum. Hmm. Wato inda mutum yake kenan. inda mutum yake mm. za a ganewa za su samu wani garji da zai ma wata yarinya karya yana son ta ya masa alkawarin aure me me me me me a ji hadu a dauke yarinya a siyar da yarinya ya yana son ya ke ciki ba me yasa to da ba sa duba wayan ba san me yaran su ke ciki ba. Mm. to yanzu maki tambaya kina sim card ɗinki ke kika ke kika ke kika rajista da sunanki? ba ina rajista da suna ba ƙarƙashin ba ma na yake. na'am. To amma ke ba za ki damu ba idan mamanki tana sa ido akan abubuwan da kike yi da waya? Ni tsakaina da Allah na san ba abun da na san zai bata masa rai ba ne ba ko abin da na san ba abin da take ka ayi ka ayi shi saboda yana da dalili. Hmm. So yanzu ko yanzu mama na ana kira na zan yi bari ta bar wayana ta ji wani ne. So ban yi a guri na ban ga abin da zan goye mama na saman wayana ba. Na'am. So ban damu yanzu san yanzu ta dauka wayana ta ce da ta tuba tuba san ita ma ba ta ma da hankali ba ta so ta san ta san abin da yake wayan. Mm. To wace shawara za ki ba iyaye da sauran yara kamanki akan wannan kudiri da hukumar sa ido akan kafofin sadarwa? A guri na ni hukumar nan yayi, mm. amma abin da zan ce ma yara, in kun san bakwai shekara ba da shekarun da ya kamata kuna wani irin bagangonu ko wani irin mu'allima da mutane ba, gaskiya ka kuyi shi. Mm. Don za su sa su da iyayensu cikin matsala da su gaba ɗaya cikin matsala don abin ya ɗaba su ya ɗaba iyayen ya ɗaba iyalan yanzu. In dai kuma yara kuna saki mai iyayen kuna nuna musu ga abin da kuke kuma za ku ji daɗin iyayen naku saboda za su sa su sa yadda ma a zuciyar za ga abin da ma zai yi a ɗauko wayan ku a gaju ana bincin ba zai tashi ba. Hmm. Aisha Shatima kenan wata matashiya ɗalibar jami'a 'yar ƙasa da shekara goma sha takwas a tattauna wasu da Bilkisu Ahmed. Iyaye mata ko me za su ce akan wannan? Ga tattaunawar da Muhammad Awar Suleiman ya yi da wata uwa kamar haka. Sunana Sumayya Abubakar. Hukumar sadarwa ta ƙasar nan ta ce za ta daina baiwa duk wanda bai kai shekara goma sha takwas damar yin rijistar layin waya ba idan kuma iyaye suna buƙatar 'ya'yansu su yi amfani da layukan waya sai dai su yi musu rijista da sunansu sai su ba wa yaran ya kika ci da wannan mataki wannan mataki da suka ɗauka ni dai ana ra'ayin yamun daidai gaskiya me yasa ya miki daidai Lura da yadda yanzu al'amuran tarbiyya suka taɓarɓare. Na'am. Wannan waya ko kuma samun layi ga yaro a basi ya rike waya yana jawo illoli da dama. Na'am, daga cikin illolin za Daga cikin matsalar yaron da yake rike waya tun yana ƙarami, yakan samu rauni akan karatun da yake fuskantarsa. Dangane da zaman wajen makaranta haka za su ga duk yaron da yake ya samu gatar rike waya to za su gaskiya bai fiye samun sakamako mai kyau a makaranta ba. Saboda tasirin wannan wayar yau yana gem yau yana kalle-kalle ya ji wannan fim an tura mai da sauransu ba zai ba ya yi karatun da yake gaban shi ba. Kuma ka san ita kwakwalwar yaro yana karamar marhalar wannan. Mm. Ta tasowa ake son ya horar da ita wajen karatu da sauransu. muddin ya girma to gaskiya wannan abin zai iya tasiri game da kalubalen da zai fuskanta dangane da karatunsa daga cikin matsalar again hmm. za ka ga tabarbarewar lalacewar tarbiyyar yara wajen suna tatin suna mu'amala da wasu abokanai wa'anda suke na facebook ne ko na whatsapp da sauransu hmm. a nan yaro inda kai a gida iyaye sukan inganta tarbiyyar yaro to wallahi wannan wayar tana rushe ta ne a cikin ɗan mintuna kalilan. saboda haka wannan eh, eh, saboda haka ina goyon bayan nije ina goyon bayan kar a kuskura a ba yaro ɗan ƙasa da shekara goma sha takwas waya in ba da wata larura wacce take an tabbatar da ita wannan rike wayar za ta yi amfani a gare shi ba ban ma ga larura ba gaskiya. Malama Sumayya Abubakar kenan wata uwa a tattauna wasu da Muhammad Awal Sulaiman. shirin nan daga Laraba shiri ne wanda sashen labarai ta intanet na kamfanin Daily Trust ke kawo muku a kowace ranar Laraba. Idan kuna neman ingantaccen shiri mai ƙayatarwa da faɗakarwa da ilmantarwa kai har ma da nishaɗantarwa to sai shirin daga Laraba. Shiri ne kuma da ya dace da zamani wanda ke mai da hankali akan manyan batutuwa da ke shafar al'umma kai tsaye. Za ku iya sauraron wannan shirin ne a kowane mako a kowace Laraba ta intanet a shafinmu na Amina. aminiya.dailytrust.com da kuma kafofin sada zumunta da muhawara na zamani a facebook.com slash aminiyatrust da twitter.com slash aminiyatrust da ma hanyoyin zamani na yada shirye-shiryen podcast irin su Spotify da Google podcast da Apple podcast da kuma in Radio. Ku saurari shirin daga Laraba don kada ku bari a baku labari. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Muna tattaunawa ne akan yadda hukumar kula da sadarwa ta Najeriya NCC take duba yiwuwar ƙayyade shekarun rajista da kuma mallakar layin wayar tarho. Kuna jin mu ne ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shahukanmu na sada zumunta a facebookcom aminiya trust da twittercom aminiya trust da kuma ta hanyoyin Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio. Har wa yau kuna iya jin shirin a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a Kano. Kahin editan Aminiya Salihu Makera da Muhammad Awar Suleiman su shigo da tsarabar labaran da ke kunshi a cikin jaridar ta Aminiya ga tattaunawar da nai da wani uba wanda ya ce shi dai bai ga dalilin da zai sa hukumar NCC ta nemi ƙayyade shekarun rajista da kuma mallakar wayar tarho ba. ‘Ya'yana guda biyar. Shekarun su nawa? Akwai ɗan shekara goma sha takwas, akwai ɗan shekara goma sha hudu, akwai ɗan shekara goma, akwai ɗan shekara bakwai, akwai ɗan shekara ɗaya. In na cire ‘yan shekara ɗayan sauran duk suna da wayoyi ko ba su da? Dukkansu suna da wayoyi. Har da ‘yan shekara bakwai tana da waya? ‘Yan shekara bakwai. tana da waya tana da waya tana da ipad babba wadda take amfani da ita wajen karatu na makaranta wani lokacin kuma in kira ta ta amsa to a matsayinka na mahaihi me yasa ka ba su wayoyi musamman ma da ya shekara sha hudu da goma da bakwai din shi wanda ya sha takwas din za a iya cewa e ya isa ya yi waya amma su sauran Wato ni abin da na yadda da shi ‘ya'yana wayoyinsu ina kalla ina lura da me yake gudana daga safa ranar yamma dare kuma mahaifiyarsu na sata tana lura da wayoyin banda ni da na sai musu basu da lamba kowa dan ƙananan yaran ko lamba babu su babu a kai lamba ta kadai ni ne kaɗai nake iya kira su ma in suna da wani abu za su kira ni kuma babban abin da ya sa na ba su waya ita waya ba dan kira kare ake amfani da ita ba ni a waje na kamar ta babbar da shi babban ɗana yana university suna amfani da wayoyinsu da ita yan shekara goma sha ɗaya suna amfani da wayoyinsu su buɗe intanet su buɗe google su yi abin nan research su duba su in an ba su wani assignment suna iya buɗewa su karanta ilimin suna karuwa. Yawwa, Malam Ahmad Abubakar Dakta, A daidai lokacin da muke wannan tattaunawa hukumar kula da sadarwa ta ƙasa wato NCC tana yunkurin ko tana tunanin ɗaukan wani mataki wanda na san ba za ka rasa sanin wannan mataki ba. Na ji ana faɗa ana cewa za su hana sai yaro ya kai shekara sha takwas za a bar shi rijista. Amma an ma yaro bai kai sha takwas ba iyayen shi za su yi rajista da sunansu su ba shi kenan duk abin da yaro ya da waya a kan iyayen. Eh wannan ina ganin kamar harkar doka ce suke son su yi because uh, ni dai tuntuni sama da shekara uh, hudu ko biyar yara na suna amfani da waya kuma ni ba da wata matsala kansu saboda ina lura da me zasi mai suke yi komai inda uh, abun da duk suke yi da wayar ina dubawa wani lokacin ni za su ɗauko wayar masu kawowa saboda yara ba ni yara na ba sa fita waje haka cikin yara suna wasanni daga makaranta sai gida so duk abun da za su yi nakan nuna musu abu mai kyau nakan nuna musu abu mara kyau. E muna amma zama da su mu bude waya. Amma ba ka ganin wannan yunƙuri na ita wannan hukuma ta NCC wani ƙoƙari ne na neman sa iyaye su rika kula da abubuwan da 'ya'yansu suke yi a kahohin sadarwa da kuma wayoyi da ke hannunsu. Gaskiya ni a tunani na ni ban ga dai dalilin ma da wai za a ma kawo wannan wata ka'ida wata doka ba. Saboda Allah na tuba yadda mutane suke yanzu in aka sa doka aka ce wai sai dan sha takwas to wanda bai kai sha takwas ba in suna so su je su wani ya mutu rijista Kenan kai a matsayinka na ma'aihi wanda kuma ya bai wa 'ya'yan shi wayoyi baka goyon bayan wannan mataki da kuma NCC take son ɗauka. Ba to ban ga amfanin ta ba gaskiya 'ya'yana suna amfani da wayoyi sama da shekara hudu biyar duka suna amfani da wayoyi. So ni ban ga amfanin a ce sai za a sa wata doka lallai sai mai kaza ne zai yi ko mai kaza ne ba zai yi yana ganin kamar hukumar ba ta nazari ba kafin ta yi wannan duka suna barin jaki ne suna dukan teki in dai mahaifi zai je ice wa yaro waya to dama katin wayan ma shi zai siya in har zai iya sa kuɗi sai mai katin waya rijistar katin ma shi zai ko da haka ban ga amfanin ka cewa yaro ba zai ba amma amma matsalar da ake samu akwai iyayen da suke suke da sakaci za a sayi wayoyin a baiwa 'ya'yan amma ba a kula da abubuwan da 'ya'yan suke yi akan wayoyin eh wannan tasiri ne na discipline na gida kowane gida da yanayin yadda suka fahimci rayuwa da yanayin yadda suka taso akwai iyayen da ba masu da lokaci na ganin 'ya'yansu to haka su ne matsala amma dai ni namiji iri na haka mahaifi gaskiya ni na ina lura da su ina lura da mai suke shi sa ba su waya a waje na ni ba matsala ba ne. Ahmad Abubakar Dakta kenan a tattaunawar mu da shi to ina ma'abota karanta jaridar Aminiya ku ƙara matsowa ku buɗe sauti Ga Muhammad Awal Suleiman da editan jaridar ta Aminiya Salihu Makera da kunshin manyan labaran jaridar mai hita yau Juma'a. To babban labarinmu na wannan mako mun tantance masana harkokin shari'a ne game da bayanin da ministan shari'a ya fitar cewa gwamnati ba za ta fallasa masu ɗaukar nauyin 'yan ta'adda ba. So shi ne muka tattauna da masana shari'a da kuma masu kare hakkin jama'a inda wasu daga cikin lauyan da muka tattauna suke cewa fallasa su din zai kawo zargi cewa kila akwai hannun jami'an gwamnatin ne a ciki sannan kuma wani ya lauyan yake cewa to ai in dai har za a je kotu ba da za a je kotu ba ta da an fallasa sunayen su mutum in dai ba kudin da za a yi shari'ar ba hmm. so wannan ah, daga cikin shine babban labarin mu na wannan makon labarin mu na biyu kuma shine na Ah, wani bawan Allah da aka saci kaninsa wanda tsohon hadimin gwamnan tsohon gwamnan jihar Bauchi ne wanda aka sace shi a cikin masallaci yana cikin sallah yau kusan wata uku kenan a Bauchi to shi ya yi bayani yadda aka sace dan uwan nasa sannan mun tattauna da 'yan kasuwa game da hauhawar farashin kayan masarufi da ake fama da shi a yanzu inda suke cewa su ma ba daɗi suke ji ba akwai wanda ma suka ce jarin su karyewa yake da ka sayar da kaya yau gobe ka je siyowa kuɗin ya karu sannan kuma mutane za su rage sayan kayayyakin haka sannan kuma akwai tattaunawa da muka yi masana tsaro su ma kan layin waya da aka aiki aka yi a wasu jihohi na arewa maso yamma inda suka faɗi riba da asarar da hakan ta haifar to a kasashen waje babban labarin da ke shafin shi ne yadda masu zanen batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam su biyu suka mutu a cikin ƙasa da wata uku mutum na ƙarshe shi ne wanda wuta ta cinye shi a cikin a haɗarin mota tare da 'yan sanda suke kagadinsa sai kuma fallasar pandora wanda ta shafi shugabannin duniya ciki har da wasu daga cikin shugabannin najeriya sannan kuma akwai wani nazari ko sharhi kan tsarin samar da tsoro daga gwamnati taliban ta bullo wanda mutanen ƙasar suke yabawa cewa yanzu suka tafi caji ofis suka yi kuka ba maganar cin hanci da rashawa kamar yadda aka saba a baya sannan kuma ana rage aikata barna. to labarin al'ajabi al'ajabi kuma wani ne ya sayar da kodarsa guda ɗaya sannan kuma ɗan yanzu ta daina aiki ka abin ma al'ajabin ya sayar da kodar ne wai don ya sayi wayar nan iphone sai kuma bayan ya sayar dangin su sani bar sauransu ya dinga rashin lafiya ƙarshe sai da aka ji asibiti kuma ya gano ai ya sayar da kodarsa ce ya sayi waya sannan kuma ɗayan tare na aiki yanzu ya komo da na'ura yake rayuwa ya sayar da waya ko kuma waya tana nan yanzu to yanzu ka ko ya sayar ma me za ta yi masa tunda na koda ta ɗaya ta tafi ɗaya kuma ba lafiya um, sai kuma wata yarinya da idan ta yi kuka ita kuma hawayenta maimakon ruwa ya fito sai tsakuwa sai ga fitowa sannan kuma akwai matar da ta fito ta rubuta a allo tana neman mijin da zai aure ta ita za ta ɗauki nauyinsa kuma ba ruwanta da shekarunsa daga shekara ashirin zuwa saba'in tana son. sai kuma wani uba da ya je kwace sadakin da ɗansa ya ba wa matarsa ya kuma ya raba auren. To bangaren wasanni kuma kila a wannan mako da zai kare wato in akwai wasan ƙwallon kawo tsakanin Liverpool da wasu ƙungiyoyi kila Salah ya karya tarihin da Drogba ya kafa na kasancewa dan Afirka da ya fi kowa cin kwallo a gasar Premier yanzu saura kwallo ɗaya yake nema ya kamo shi din so in ya kara tana iya zuwa ya tsallake shi sannan kuma Madrid tana ta ta kokarin ganin cewa ta siyo Mbappe a kasuwar wasannin kwallon kafa da za a buɗe a Janairu mai zuwa so ita dai hankalinta ya tattara kansa duk da cewa yana jin daɗin zama a ƙungiyarsa ta yanzu sannan kuma tsohon kocin manchester united sa alex ferguson ya soki yadda kocin kungiyar yake ajiye ronaldo a benci wanda ya ce ba alheri ba ne ga kungiya sai kuma a khalidu kulambali wanda aka nuna masa ma wata nuna ware launin fata a wasan da suka yi a italy yanzu hukumar italiya sun fara bincike don hukunta waɗanda suke da hannu a ci so yana daga cikin labaranmu na wannan mako an gaida salihu makera editan jaridar Aminiya da Muhammad Awal Sulaiman. To kun haji labaran da ke cikin jaridar Aminiya, ku garzaya ku saya domin kar a ba ku labari. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Sulaiman da Bilkisu Ahmed. sai kuma editan Musagir Kano Sale ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.